ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتلى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن كانوا يوشا شيدا قوتهم في القعدة هجر أن صلى الله عليه وسلم من مليد النبي مبدا أربعين وما يوشا ترى قوتهم بطي ميلادية لمبيد وما شاء ترى وإنما صلى زان الشيخ فلحة السلفي رحمة الله عليه ذو منشيب ومدخرات حديثي لماقو ماقو أتشل التافن التجريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله من أشحن كتاب العلم كما وأن مجلس منتلا تند زيرتينا زام تاشباب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع باب بكي بياني أخم فدن النبي صلى الله عليه وسلم ليكي شوى رب مبلغ ونزبه akan kai ma mutum ilimi sai ya fi fahimta da haddacewa linsanin daga asalin wanda ya ji maganar ta wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al al-bukhari ya ambace shi a cikin sahihinsa haka nan amma a cikin kitabul hajji babu babu al-khutbati bi minan sai ya fitar da shi da sanadinsa a nan ya ambace shi babu sanadi ya dauke shi ya zama masa taki na tarjamar babin da yake son ya fitar da fikihu a cikinsa amma a wani wurin a kitabul hajji babu alhubbati da ninan sai ya zama ya fitar da shi da sanadinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin yana cewa rubba muballighin aw anin sami wani lokacin akan iya kai wa mutum labari sai ya zama ya fi fahimtar labarin fiye da wanda ya masa labarin kana iya cewa wani zubin malami na iya karantar da almajiri amma almajirin kuma ya fi malamin fahimta shi ne abin da yake nufi malami zai iya karantar da ɗalibi shi ya karantar da shi amma kuma wannan abin da ya karantar da shi sai almajirin Allah ya bashi wata fahimtar لكم malamin kuma وأغنى قيش عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطانه أو بزمانه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه في وزنه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال أي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كهرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه وأن حديث أنسى مشدقا صحابا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر نفيع بن الحارث ليه لقيتين صحابا النبي صلى الله عليه وسلم ومين لقيتين صحابا النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم saboda ka alƙali ne shi shi wannan riwaya yake cewa ka'ada alaihi salamu ala ba'irihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan rakuminsa rakumin kuma yana tsaye wannan abin ya faru ne a ranar sallah sallah babba ranar goma ga wata a kuma hajjin annabi sallallahu da ya yi a shekara ta goma annabi sallallahu yana huɗu ba sai ya zama a kan raƙuminsa ya zauna yake huɗu ba wa an taka insanin da tsibanihi ko bizinanihi sai wani mutum ya zama ya rike masa akalar raƙumin nasa da khitam da zimam duk mai riwaya shi ne shakka shin an ce musu ne bi khitamihi ko ko bi zimamihi da khitam da zimam su suna nufin akala abinda ake ɗaure ma rakumi baki mahayinsa ya rike domin kada rakumin ya zama yana yin abin da ba a son ya na taurin kai ko kuma in ana bukatar ya tsaya ya tsayawa ko ana buƙatar yi sauri to ya yin sauri Sai za mu ji wani mutum ne wannan sun makana an yi yau haga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawan jarakumin nan sai ya tambaya ya ce ayyu haza wannan wace rana ce fatakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwatnihi sai muka yi shiru muka zata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa ma wannan ranar wani suna ne na daban ba sunanta da muka saba da shi ba wato ranar sallah babba ranar idi ranar sukan abin sokewa ko kuma ranar layya قال أليس يوم النحر sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tambaya ce a ah, wai yau ba ita bace ranar suka wato ranar layya kenan suka su tari a haƙƙin alhazai domin su ababen da suka fi yin hadaya da su su ne raƙuma su kuma raƙuma haƙƙinsu su shi ne a soke su ba a yanka su ba ƙulna bala sai muka ce ya ma'aikin Allah ya ita ce kai ranar suka ce ƙala fa'ayyu hada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani wata nake ciki fatakatna hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi har muka da cewa annabi sallama zai kira wannan watan da wani sabon suna ba sunan da muka saba da shi ba cewa zulhijja فقال أليس بذي الحجة في معي صلى الله عليه وسلم ba watan zulhijja nake ciki ba ba watan goma ba ne muke ciki a cikin shekarar musulunci ƙulna bala sai muka ce iya eh, ma'aikin Allah ai ita ce shi ne watan zulhijjar akwai a riwayar musulun akwai tambaya ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu baladin hada wani gari muke ciki شيما فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه sai sahabbai suka yi shiru suka zaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambaci su garin maka da wani suna da basu san shi ba sai ya ce alaisa baladakum makkata ba garin ku bane makka kun ga tambayoyi uku kenan ya tambaye su game da yini ya tambaye su game da wata sannan kuma ya tambaye su game da gari garin da suke ciki to da suka ma'annarsa sama annarsa mai musu wannan tambayar akwai ilimin da yake son ya karantar da su to amma saboda ya nuna musu mahimmancin abin da zai karantar da su sai ya ɗauki ababen da suke girmamawa larabawa suna girmama waɗannan abubuwan guda uku yu'azzimuna yawman nahar wa yu'azzimuna shahar bil hijja sannan wa yu'azzimuna baladahum makkah suna girmama ranar sallah suna girmama watan zulhijja domin yana ɗaya daga cikin watanni guda hudu daga cikin watanni waɗanda ba ta yaƙi a cikinsu al'ashirul hurum kenan min ha arba'atul hurum watanni guda hudu su ne manzon sun ya ce talasatun mutawaliyatu guda uku a jere suke su ne wa zulqa'adati وذو الحجة والمحرم ورجب مضر guda uku a haɗe suke Sune ne zulƙa'ada watan sha ɗaya da nake ciki yanzu wata na biyu shine watan sha biyu zulhijja kenan watan gobe sai kuma wata na uku shi kuma shine al duka waɗannan watanni guda uku laraba ba ta yin yaƙi a cikinsu idan da mutum za a kashe mishi baba a jahiliya to ba zai ɗaukansa a cikin waɗannan watannin ba na hudunsu shi ne rajab rajab muzar sai manzo mai fassara shi sai ce allazi baina jumada wa sha'ban shine wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da kuma sha'ban wato rajab kenan watan bakwai to su ne waɗannan watanni masu alfarma laraba suna girmama su ko mutum ya kashe ma mutum baba a ka'idar balarabe duk wanda ya kashe masa ɗan uwa ko baba to shi ma ka'ida ce ya rama kuma idan ya tashi ramawa to tari ba zai rama da ɗaya ba ne na sha na taɓa ba ku labarin muhalhil muhalhil ibn rabi'a da aka kashe masa ɗan uwansa kulai aka kashe masa dan uwansa kulaibu ya rantsi da latu da uzza da manata ya ce sai ya karar da ƙabilar da ta kashe masa dan uwa kulaibu ya gama rantsuwansa kenan sai aka zo sai aka ce ai ga wani can daga cikin yan uwan shi ya je ya kashe makashin kulaibu shi kenan an yi ɗaya da ɗaya shine sai wata magana sai ya ce bi akhi kulaibin liyabu bi shit'i na'li kulai yace wannan da aka kai dan an kashe wanda ya kashe kulaibu ne za a ce an yi shi ce nan ɗaya da ɗaya ya ce a a yanzu hancin kulaibu muka hancin takalmin kulaibu muka kashe shi wancan da ya kashe kulaibu din to hancin takalmin kulaibu ne yanzu muka ɗauki mun kwato hancin takalmin kulaibu hancin takalmi ba kaga ba a je sauran takalmin duka gabaki daya sannan a tsago daga sama rika bin gaba gaba gaba gaba duk gaba ɗaya kila tana matsayin kulaibu eh, to ko da irin haka ta faru idan a cikin waɗannan watannin ne to ba a ramawa sai mutum ya bari zai ta kallon wanda ya kashe mishi dan ko ya kashe mishi wani ba ya kashe mai baba sai idan an fita daga cikin waɗannan watannin shi ke nan kawai sai ya sa to shi ne manzalla ta sama ya ce ba wani wata kuke ciki aka faɗa sannan kuma suna girmama magarinsu garin makka shi ma garin makka musamman iyaka inda aka shata ake ce masa harami idan mutum je ga wani kashe baban shi ba zai mai komai ba har sai ya fito ba a yaƙi a wannan kuma tun da Allah madaukakin sarki ya halitta samai da kasai haka hukuncin yake ba hukuncin jahiliya ba ne sannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hukuncin ba hukunci ne da tun da Allah ya halitta sama da ƙasa ya ce ba a yaƙi a maka dalili ne alfarma to maza yana sanya girmama wasu abubuwan da su ma suke da daraja sai ya buga musu misali da waɗannan abubuwan guda uku kuma zai faɗi abubuwa uku ya tambaye su game da yininsu ran sallah ya tambaye su game da watansu zulhijja sannan ya tambaye su game da garinsu makka to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa inna dima'akum lallai jinanan wa a'radakum da kuma wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum sannan da mutuncinku bainakum haramun a tsakaninku suna da alfarma haramun ne wani ya zidda jinin wani haramun ne wani ya ci dukiyar wani ba da haƙƙi ba haramun ne wani ya ci mutuncin wani ba tare da haƙƙi ba yadda waɗancan abubuwan suke da alfarma kun yadda suna da alfarma ku ɗauki waɗannan abubuwan guda uku su masu zama suna da alfarma kun yadda kada a yaƙi kada a zidda jini ranar sallah kun yadda kada a zidda jini a watan zulhijjar dukansa kun yadda kada a zidda jini a cikin garin makka ba a yaƙi duka a cikin waɗannan bagiran guda uku to haka waɗannan abubuwa shi kan shi jinin rai kenan ko kuma abin da bai kai rai ba zai iya zama jini ya zama annabci ajamu kad yakunu nafsan jini zai iya zama rai gabaki daya sannan kuma zai iya zama udwan zai iya zama wata gaba eh, sannan zai iya zama hukuma zai iya zama shadija duka sunaye ne na kifafi da ake yi idan wani ya cutar da wani to shi ma a taka masa gwaggwadon abin da ya masa ko kuma ya zama ya biya jiya. ko zamani to jina nan ku haramun haka dukiyoyinku haka nan kawai siddan wani ya zo ya ci dukiyar wani da ƙarfin ya ko da wayau musulunci bai ji da wannan ba haka nan mutunci wani ya zo ya ci mutuncin wani ya zazzage shi ko ya aibanta shi da zurriyarsa ko da danginsa ba a yadda da wannan ba a musulunci ka hurmati yaulikum haza irin daraja da alfarma da haramci da yininku wannan na sallah yake da shi fi shaharikun haza kuma ayyinin naku yana cikin wannan watan naku ne sannan fi baladikum hada sannan kuma a cikin garinku li yuballigi shahidul ghaiba wanda yake nan yanzu ya isar ma da wanda baya nan wannan bayanin da nayi yanzu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake nan yanzu ya isar ma wanda baya nan inna shahida ata an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu so tari ko kuma wani zubu zai iya yiwuwa a shahid wanda yake nan an balli ga manhuwa aw'a lahu minhu ya je ya isar ma wanda ya fi shi fahimta ya fi shi hadda to shine abinda da al bukhari ya kulla babin sa kansa al-Imam az-Zabidi rahmatullahi alaihi kuma ya tabbatar da shi abinda suke ce ma aw'a kai wa'a al shine alfaham wal fahimta da kuma hadda ko hadda da fahimta shi yasa a hudubobinsu in za su bude hudubobinsu kan faɗi haka usbun sa'idat sa'ida iyadi ɗaya daga cikin masu hudubar larabci kafin zuwan musulunci yana faɗi a hudubarsa mashhuri yana cewa ya ayyuhan nasu sma'u wa'u man asha ma'a ومن مات فات وكل ما هو آت آت إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا آيات محكمات ومطر ونبات وليل جاج وسماء ذات أبراج يتفئي يتفئي في تشيسين يا أيها الناس اسمعوا وعوا يا قوم تاني اسمعوا كثورا وعوا ai wafhamu wahtaz ku fahimta kuma ku haddace an fi son sai ka fahimci abu sannan za ka haddace abu ɗaya ne idan ka fahimci ka haddace shi baka fahimci shi ba kuma haddaka za ta zauna shine alqur'ani za ka sami yaro bai haddace bai iya komai ba a cin alqur'ani bai san fassara komai ba amma kuma ya haddace alkur'ani amma duk wani abu da ka haddace shi ba tare da ka fahimta ba ga kwaiwuwar haddan nan za ta goge ta tafi to shi yasa alhibzu alfahmu qabla fahimta kafin hadda to shine alwa'yu malaman lugha manya manya sun tabbatar da haka ibn al-athir rahmatullahi alayhi a cikin albidaya ko an-nihaya fi gharib al yake cewa wa'aitul hadith a'ili wa'yan fa ana wa'in idza hafiztahu wa fahimtahu kana cewa wa'aitul haditha na haddace hadisi bayan na fahimce shi shine idza hafiztahu wa fahimtahu so daga kalmar wa'a ita kadai tana daukan ma'anonin nan guda biyu shi al'imamu ibn manzur sai ya ƙara ma sai ya ce hafizahu wa fahimahu wa ƙabila ka fahimci abu a haddace sannan ka karɓe shi ka yadda da shi ke shi na ke cin shi shi ya sa al'ibn al'arabi ɗaya daga cin manya-manyan malaman larabci kamar da al'imamu al'azhari ya kawo masa a cikin littafinsa eh, mu'ajamu tahdidin lugha a ciki yake cewa akan siffanta mutumin da ya zama mai hadda mai fahimta ya ce masa alwa'iyu alwa'iyu ya ce suna cewa alhafizul qayyisu alfaqih alhafiz mahaddaci alkayyis mai tsananin kwakwalwa alfaqih kuma mai fahimta sai a siffanta sai a ce alwa'iyu to kaga can awa'a ai ahfazu wa afhamu kenan wanda ya hadda kuma ya fi fahimta shine babin da Imam bukhari ya kulla mana kai da zaka zo ka ji karatu wani zubin zaka iya zuwa ka je ka faɗa ma wani sai ya ji sai ya ce to ya bayanin yake sai ce to ni dai haka na ji sai to ni na fahimta a cikin wannan karatun akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza kai kawai ka zama hamilun ne har ka zo masa ɗan dako kayo masa dakon karatun ka kai masa shi kuma da kai masa dakon sai lugwibi ta karatu. a cikin wannan abin da limamul bukhari yake son ya nuna mana akwai lokacin da malami zai iya zuwa ya karantar almajirin sai ci shi fahimta shi ne wannan Ku shi ne hadisu abin da yake magana kai suka ce da aka ce wa amsaka insanin bi khitanihi suka ce bilal ne wasu malamai suka ce bilal ne hujjatu suka ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hijjatul wada'i yaqudu zimama ba'irihi bilal an ga bilal shi yake jan raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallama a aikin hajjin bankwana sai malamai suka ce an gan shi baya nuna a wannan bagiran shi ne yake rike da wannan a lokacin amma dai tabbas an ga bilal riwaya ta tabbata a kwanakin da manzo sama ya na aikin hajjinsa na ban kwana to an ga bilal na ja masa akalar raƙuminsa wata rana suka kawo wasu suka ce a amru ibn kharija radiyallahu anhu shi ma aka kawo hadisi aka ce kamar da limamin nasa'i ya ruwaito shi a cikin asunan ɗinsa cewa an ga amru bin kharija yana zanye da akalar raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana shi ma malamai suka ce wannan baya nuna a wannan ranar a wannan hadisin cewa shi amru bin kharija ne al-imam ibn hajar ce riwaya ta tabbata cewa shi abubakar ta ne ya so shi da kansa shi ne kila masu riwaya ne da suka tashi sai suka ce wa insanun wa amsaka insanun bi khitani ba'irihi aw bi zimanihi amma dai shi kan shi riwayar mu nan abubakar ta nufai ibn al-harith radiyallahu anhu shine ke da aka akala raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane so daga shi ne ba wani ba shi ya ruku a wannan ranar a wannan lokacin kuma har ya ji wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata so daga shi ne ya yi da kansa fikihun da za a fitar a cikin hadisin akwai su'alun nasi min ajli ta'limihim wa ta'zimi ma sayu'allimuhum ya halatta malami ya fara buɗe bayaninsa da tambaya wanda suna cikin asali yanzu na karantarwa a duniya ba annin su mai karantar da wannan sai karantar da duniya masu karanta education a cikin tsari wani zubin malami ya kan zo ya fara bayaninsa sai fara da jefa tambaya wannan tambayar ita ce za ta zama sanadin abin da za a ci gaba da karatu a kansa to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shi ne karantar da wannan hanyar ta karantarwa idan zai faɗi wani abu mai mahimmanci sai farawa da jefa tambaya al-imamu abu al al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin al-mufhim yake cewa sukutuhu ba'da kulli wahidin minha istihdaran li fuhulihim manzo sama in ya jefa tambaya sai ya shiru tambayoyi uku yayi ko yayi tambaya game da wata rana ake ciki ya tambaya game da wani wata ake ciki ke tambaya a wani gari ake kuma ya sani domin a cikin ranar yake kuma a cikin watan yake kuma a cikin garin yake to amma manzo sama yayi haka ne Abu Abbas al-Kufi yace istihzaran li fuhumihim manzo sama yana sai tattaro kwakwalen su ne su zama sun dawo wajen shi ana san lokacin da za ka yi ma mutane jawabi to ya zama dukkanin su sun baka hankalinsu. shi yasa ba daidai bane malami yana karantarwa ya ga wani na surutu ko yana wata ya kyale shi wannan ya kan faru sosai in ka tafi makarantun jami'a in ka tafi jami'oyi wani malamin shi dan la'ubali ne yana lakta shi a ta surutu kawai ta yin kayan shi ya gama wani kuma dama mugu ne zai ce ma haɗa a jarabawa ba zai ce ma kowa bari ba to ba daidai ba ne in ka ga wani yana yin rashin ladabi a lokacin da kake karantarwa to baka taimake shi ba idan ka kyale shi ka hana shi domin so ake ya fahimce ka ya tattaro kalla kalla kai ya je maka ya je faɗa abin da baka ce ba utari irin wannan cikin mutanen da suke yada abin da malamin bai ce ba masu zuwa lati su je rabi ya faɗi rabin magana ba su abin da aka faɗi a baya ba sai su je su ruwaito wannan abin ke zan fitina a al'umma na farko kenan akwai masu wasa da surutu da wargi da masu bacci da gyangyaɗi a wajen karatu to su kansu su ma una a riwayata an shuyukhihim to tali sukan muna na riwaya daga malaman abinda malami ya faɗi sai su je su faɗi abinda ba haka ya ce ba to manzon sama yayi haka domin ya tattaro hankulansu wa tanbihan li ghaflatihim sannan manzon yana faɗakar da su in akwai wanda ya rafkana a cikin su to ya zama ya farka ya zama ya ya ya ya ya bude ya ya ya baje ya ya ya kuma mazan sallallahu yana nuna karfin abin da zai ambata musu hatta yaqbalu alai hatta yuqbilu alaihi bi kulliyatihim har su zama sun fuskanci manzon sama gabaki ɗayan abin da ake so shine lokacin da kake karatu kake koyan karatu a gaban malami to duka waɗannan abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ambace su ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سوني سناد سوني نa'urori da Allah ya sanya maka da hakki neman ilimi da su wallahi in kai wasa da ɗaya da cikin su kai da samun ilimi har abada inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ji walbafar basar wal fu'ad sannan zuciyarka zuciyarka ina take ana san lokacin da kake gaban malami kana karatu to an tajma'a hammaka lahu ka tattara ga baki ɗaya duk tunanen-tunanen ka na zuciya ka ba malaminka eh, shi yasa mai riwaya wata rana yake ba mu labari yake cewa fa absarat aynaya وسمعته أذناي ووعاه قلبي ce idanuwa na guda biyu suna kallon manzo Allah sama bayani kunnuwa na guda biyu sun ji abin da manzo sama ya faɗi ba su manta ba Kunnan zuciyata ta fahimta kuma ta haddace zan ba ku labarin abin da waɗannan yakobin nawa guda uku ne suka yi riwaya daga manzo Allah sallama kunne ido zuciya to haka ake so wa yastashqiru izmata hurmati ma anhu yukhbiruhum sannan kuma manzo sama yayi musu waɗannan tambayoyin ne domin su ji girman abinda manzo sama zai ba su labarin sai ya ɗauko musu wasu abubuwa guda uku da suke girmamawa sai ya ce to ga abubuwa uku yadda suka yadda waɗancan abubuwan suna da girma ba a taɓa su to su ɗauki waɗannan abubuwan su ma guda uku ba a taɓa su ba a taɓa su wannan fikihu ne babba malamin idan yana karantarwa to ya tattaro hankalin almajiransa me yasa wani zubin magabata idan suka zo za su buɗe karatu cikin su sai su bada da wani ɗan labarin da zai zama mai bacci ya farka wanda ya ɗan gaji ya huce wanda matar shi ta ɓata mashi rai a gida a gida kila ya ji sanyi a zuciyarsa to daga nan sai a ci gaba da hadisi su ne abinda malamai suke ce musu annawadir ko abdura a kawo wasu abubuwan da suke na ban dariya ko na jagijewa ko na wasa kwakwalwa sannan sai a ci gaba da karatu su waɗannan abaibaɗai ba a san a ambace su da yawa amma kuma ba a san ya zama majalisi ya zama kamar zaman makoki ake yi نبي هرمة هذه الأمور الثلاثة الدماء والأموال والأعراض جرما دا الفرما وأنن أبوهم قداؤك رأيك متعني جن جن جنا ننسو كأزد جني نزد جني كودا إنك kakka ɗauka ka saka ma ɗan uwanka musulmi ba a yadda ba allura ya Ka ɗauka ka saki wani ɗan uwanka da shi ka zo masa da jini to ina ga kuma ka raba shi da wata gabar shi ina ga kuma gabaki ɗaya ka raba shi da duniyar gabaki ɗaya sannan haka dukiyoyi ba a yadda wani ya ci dukiyar wani ba haka nan kawai wani ya zo kawai shi ke nan ya ta kulu a mawalakun bai na kumbil batil kakku da ƙashin dukiyoyinku a tsakanin junanku bil batil da ɓanna da zalunci akan ci dukiyoyi bilbaɗin ta hanyoyi guda biyu ko bilhila ko kuma bil bilhila kaga alƙuwatu zihniya kenan amfani da ƙwaƙwalwa, ƙarfin ƙwaƙwalwa, mutum ya ci dukiyar mutane yi amfani da wayansa da dabararsa ya kwashe dukiyar mutane kamar ne kamar tata alƙuwatu zihniya ake amfani da shi ƙarfin ƙwaƙwalwa ake amfani da shi a caca domin mutum ya ci dukiyar ɗan uwansa riba alƙuwatu zihniya cin riba ana cin dukiyar ɗan uwa ne ta hanyar riba ta hanyar kaifin ƙwaƙwalwa bankuna da suke cinye ma mutane kuɗi ta suke yi da wayo suke cinye kuɗin sannan kuma akan ci dukiyar mutane bil jasadiyya da ƙarfin jiki ko ta hanyar algasar a masa ƙwace ƙwace tuntuna akwai gasar ko ta hanyar wannan harkar da ake ciki wal iyazu billah al-ikhtifaf kidnapping ta hanyar ƙarfi ne domin ai kiran mutum ake a waya a ce gashi za a kashe ɗan uwansa sai ya ba da wani abu sannan ko fashi da makamantansu ga sunan suna da yawa a cikin littafai malamai sun yi bayanin kansu to haramun ne to haka al'arab mutunci ba a yi yarda musulmi ya ci mutuncin dan uwansa ba duka waɗannan abubuwan guda uku su ne suna cikin ababen da malamai suke ce musu al-daruriyat alhamsu kulliyatu wasu abubuwa na tilas da duk gwamnatin da aka naɗa ta wajibinta ne ta tsare ma mutane waɗannan abubuwa idan ta gaza to ba gwamnati ba ce su ne waɗannan abubuwa uku ga su akwai sauran uku ko biyu Din da ba sa cikin nan su ne addini da kuma al'annasar annasar addinin mutane sannan kuma sai dangantakar. su ba a yadda wani kawai shi kenan ya zo ya yada yaɗa miyagun akidu a cikin musulunci a cikin musulmai ba shi yasa a lokacin da ake da shugabanni in ka zo da mummunan aƙida shi kenan wani mutum ya taho daga yaman ya zo yana yaɗa aƙida ta kawarijanci ko kuma aƙidar haɗa ayoyin alkur'ani domin sarƙa tocin sai da ko ta aya sai da haɗa da wata sai ce ai sun ci karo da juna qur'anin gaskiya ke kenan a zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ji labarin sunan shi Abdullahi ibn Sabiq Abdullahi ibn Sabiq shi kenan sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce aje a taho da shi dama ya tanaji wasu tsuman giyoyi da ya sa a ɗibo masa sunan na dabino irin abin da ɗin ganyen dabinon nan sai a cire gefe da gefen sai a ba doguwar kasan tsawo gare ta to sai na umar ya tanaje su ga sunan ɗan yuta ba il a gefensa ya zace ce kai ne wa yake sunan shi abdullahi sadiku abdullahi ibn sadiq Sai me kake ya kake ya ce ai gashi kaza kaza kaza sai na umar ya ce a kwantar da shi aka kwantar da shi rika zane shi har sai da ya masa jina-jina ya ce a tafi da shi aka tafi da shi ya je bayan kwana biyu ya jinya ya warke aka sake dawa da shi aka mushi tambaya ya sake maimaita wannan aƙida kusan aƙida bala'i ce shi yasa kada a take wata mummuna aƙida ta ɗarfafa a cikin al'umma ba a iya kashe ta ba za a iya kashe ta ba ko ka kashe mai ita shugaban to daidai lokacin wani zai ce to suna nan a kanta wallahi shi ya sa musulunci yana bin ka'ida addafu a min ar rashin in lokacin da aka ake ganin wata aƙida za ta bayyana su tun kafin ta bayyana ake kashe ta amma in ta riga aka yada ta to ba za a iya kashe ta ba shi ce nan ta karfi wani aka kashe shugaban nasu aka yanka shi ko aka harbe shi sai ce a ah, sun gan sai a rubuta sunan shi a ce mai ashahidi ne ma ya yi shahada shi ke sai a rubuta sunayen shi a ce shahid wani shahid wani wanda ce ya gano ma ai shi ke shi su ne suke kan gaskiya amma Allah ya ce la tawla wanda fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna ila alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu da zalika min azmi al-umur sai kafa hujja shi ai gashi su suke kan gaskiya dama Allah ya ce za a fitinu waɗanda suke kan gaskiya ko ba haka ke faruwa ba to shi ke nan sai na umar ya za zane mai jikin shi aka sake kwakwasa mashi jiki aka ce a tafi da shi ya je ya sake warkewa ya dawo aka sake dawowa da shi aka mashi tambayan nan sai tafi ya sake cewa yana ya sake maimaita wanda ake da tasa sai na umar ya sake cewa a zane aka tsane mai jikin shi سيتي يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فقتلني قتلا جميلا يا شو قبم يا ترك المسلمين إن دي قشين ذاك يقيم انتسى ليك ومنع وإن إن انتسى ما جدا تكي مديرة قشين قوي قهوتا دقنا سيدنا عمر يقول shi ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnan garin su Yaman a lokacin Abu Musa al-Ash'ari ne radiyallahu anhu yace Allah yujalisahu ahad abu wani mutum ɗaya ya zauna tare da shi to hanyar da musulunci yake bi kenan domin tsara addini kada a zo a yada littafai na miyagun aƙidu a tsakanin al'umma wani yana cikin tsara addini to haka tsara rayuka wajibi ne haka tsara dukiyoyin mutane haka tsare ma mutane dangantakarsu haka tsare musu mutuncinsu duk wannan yana cin abin da wajibi ne shi Allah ta ya ambata Allah shi ba shi wa gabanin mai ikon haka na uku hurmatu baladi makka garin makka na da alfarma wa yawmin nahar wa shahri zil hijja garin makka na da alfarma ba a yaki a ciki sannan ranar sallah tana da alfarma sannan kuma watan zulhijja yana cin watanni masu alfarma wanda ba a yaki a cikinsu hadisin ya tabbatar mana da haka sai fiƙihun da ya fi alaƙa da dalilin da yasa sa imam al-Bukhari ya kulla babinsa alhassu ala hadisin ya karantar da mu tabuwa game da yada ilimi har ka koyi karatu shi shikenan ka kunshe shi ka bar shi a zuciyar zama kana koyar da wani laƙalli ko matar ka in an yi karatu je ka zauna da ita ka lubibi ta wannan karatun a gaban matar ka tsara sarkari sai ya zama karatun ya zauna ma ko ya'yanka wannan falala ce mai girma na gaba jawazu tahammuli qabla kamalil ahliyya ya halatta mutum ya fara koyon ilimi ko da bai cika kwakwalwarsa ba ta fahimtar abu bai kai matakin da kila zai fahimta ba ya halatta ka zuwa makaranta shi yasa malamai a lokacin da ake ruwayan hadisi suke cewa yaushe ne ya kamata ɗalibin ɗalibi ya fara koyon hadisi suka kawo shekaru daga cikin shekarun da suka ambata suka ce ya halatta mutum zai iya fara koyon hadisi tun yana shekara biyar eh. mun gane to ko da mutum bai kai matsayin ya fahimci karatu ba ya halatta zai iya shiga makaranta wa'annan fahma laysa shartan fil ada' sannan kuma fahimta ba sharaɗi ba ce ta isar da karatu idan ka haddace wata aya to za ka iya faɗa ma wani wannan ayar kai ma yadda ka iyaka ba tare da ka masa fassara ba an karanta maka wata aya ka ji ka iya a ciki akwai ayoyin da mutane suke kuskuren faɗinsu wata rana kawai sai kai katar ka zo sai ka ji ana karanta wata aya da can kai ma kana faɗinta ba daidai ba la kuqsumu bi hadha balad kake cewa sai ka zo ka tarar da a masallaci ana karantarwa malami ne karantarwa ya nace yana cewa la sai a ce la kowa ya faɗa la a faɗi la a faɗi la kamar su hamsin sai a ce ok ok ok ok aka yi ta ok har su hamsin sai mu daga nan sai aka zo aka haɗa sai ka ji ka iya to ya halatta ka je kai ma ka samu wani nan nan kawai sai ka duniya zai na cewa la su mu. sai ka ce a la'uku ce kaga daga nan ba zai kuma tambaye ke ce me fasarar la la'uku ce mu ba domin baka fahimta ba ka haddasa abin da aka faɗa maka to ya halatta haka shi ne fassara manu sama da yake hadisin da ke cewa ballighu anni walau aya ku isar da aike na ko da da aya ɗaya ce sai ba ana nufin shi kenan kawai da ka ji aya ɗaya shi kenan ka iya aya ɗaya sai ka ce ka zama malami ba irin na malam na alhaji imamu da malam jirki ba shi ake nufi ba ana nufin ka iya wannan aya to je kaka koya ma wanda bai iya ta ba shi ne nan sadaka shi ne manzo sun yake cewa rubba muballagin aw alahu insana wani zubin wanda aka je aka kai ma bayani yakan iya fahimta ya haddace fiye da wa fiye da wanda ya kawo masa bayani iya yiwuwa haka sannan na na ƙarshe alkhutbatu ala mawdi'in alil li yakuna ablagha fi isma'ihi lin-nasi wa ru'yatihim iyyah hadithin ya kai an da mu idan mai hudu ba zai hudu ba ya hau wani abin hawa ya hawa abin hawa domin masu sama a ne yake hudu ba nan a kan raƙumi sannan wanda ya tabbatar mana da hudu ba da ake da ita ta ne yaunin hudubar ranar sallah ana hudubar ranar sallah nan fa ba ana magana fa ranar a masallacin idi ba a wajen hajji shi yasa malikiya suke da hudubobi ko akwai hudubatu sabi'i akwai hudubatu samini akwai khutbatu tasi'i sannan akwai khutbatu ashir khutbatu sabi'i khutba ranar bakwai ga watan zulhijja ita ana yin ta ne domin a yi ma mutane bayanin ya ake aikin hajji haka malikiya wasu daga cikinsu suka ambata da wasu kuma mazhabobi akwai khutbatu tamini ranar takwas yau mutambiya idan aka tafi mina to shugaba ana sanya wa mutane jawabi ya kara jaddada musu ayyukan aikin hajji sannan kuma sai khutbatu tasi'i ita ce wanda ake yin ta a masallacin Namira wato hudubar ranar Arafat kenan wanda kowa ya santa wannan ranar ranar tara ga wata kowa yakan canza tashashi in ya damu da addini domin ya ga hudubar da ake yi a masallacin Namira sannan sai kuma khutbatu ashir hudubar ranar goma ga wata ita ce wannan ita kuma bayan manzon sama ya gabatar da ita to sai aka sa masa abin zama manzo sama sai ya zauna sai aka zo ana tafatawa sai wani sai ya zo sai sai ya ma'aikin Allah wallahi tallahi ya ma'aikin Allah na manta sai na je na fara yin aski kafin in yanka sai manzo sai ce izbah wala haraj ki ka yanka ba laifi wani sai ya zo sai ya ce ya ma'aikin Allah na yi yanka kafin in yi dawati dawafin ifada sai manzo ya ce je ka kai uf wala haraj shine mai ruwa ya ce fama su ila yau ma'izin an shay'in kuddima au ukhir illa qala fa'al wala haraj manzon sama ba a masa tambaya a wannan ranar ba game da wani abin da aka jinkirta ko aka gabatar a sai ya ce a je a aikata ba komai to duk wannan hadisin ya tabbatar mana da haka amma dai babban fiqhun da aka kulla a kansa shine ne rubba muballighin aw'a min sami'in wani zubin wanda aka kai ma labari aka kai masa ilimi sai ya fi fahimta fiye da wanda ya je ya kai masa bayani babun baji ma kana annabi sama yatakawwaluhum bil maw'izati wal ilmi kai la yanfiru babun da zai yi magana kan yadda manzo Allah sama yake bin sahabbansa sannu sannu shine ya tahawwaluhu yake bin su sannu sannu bil mau'izati wajen yi musu wa'azi ba kullun kullun ake wa'azi ba wal ilmi sannan kuma ba kullun kullun ake ta littafi ta karanta ma dalibai ba kai la yanfiru domin kan daliban su gudu shine la yanfiru su gudu kar su tsere su gaji su kosa sai su gudu ka ce kullum zai an yi karatu da wannan ne aka samar da hutu hutu da kaga ake yi din nan abu ne mai kyau ranar alhamis da juma'a sai ba a karatu ko asabar da lahadi ko kuma a zaɓi wata rana kama a ƙasa wasu majalis a saudi arabia suka yi ran talata da laraba su ba su karatu a huta sannan kuma da samar da hutu a tsakankanin karatuttukan da ake yin su a yini har a rike ɗalibi a cikin safe haddare, yin wannan makarantun da ake kuskure a rike ɗalibi tun a cikin safe haddare, kaga idan ɗalibi ya jajajir malami ya shigo aji ɗalibin na jin haushin shi shi ma yana jin haushin malama wannan ba tura suka zo da wannan tsarin ba yan uwa wallahi tsarin mu ne na musulunci amma tun da muka yi wata da shi muka yi sakaci da shi sai suka zo sai suka wanke shi suka kawo mana shi fil a cikin kwalin shi a leda shi suka kware suka ce nasi ba nasu ne. ga shi kuna karanta a cikin bukari عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموئزة في الأيام كراهية الطعامة علينا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يشي ابن مسعود بايا بقاة الترجمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموئزة في الأيام من ظن الله صلى يا كتنشي ينادم مسنسن بالموئزة دين وأزي في الأيام أقوانكي كراهية السعامة علينا سبود ما أيكي تسمينا قدن كم قوسة أبن ذاك يتم السعامة شيني الملل قوسة فإن تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسعني ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف نجيب هو أجيس سئمت تكاليف الحياة wallahi na kusa da wahalhalin rayuwa wa na ya'ish 80 haulan duk mutumin da ya rayu shekara 80 la ya tsani sai na rantse maka da Allah sai ya kusa ya mutu shekara 80 ko ba abin da ke masa daɗi shi